Na albai naman dabbobi masu kafa hudu yana al'ani daga dabbobin gida wato tanu tumaki awaki rakuma walwashi da dabbobin daji wajen naman su sinkun a nau'i guda ne na ka ba a yi iko da kanu wani huru tsaye kullum huru sinkun shi ma naman tsuntsaye duka nau'i guda ne wato masu fikafikai gaba ɗaya nau'i guda ne walhumu da wabin ma wato naman dabbobin ruwa shi kuma kulle ha sinfin gaba ɗayan su nau'i guda ne ji wannan domin karanta wa mata wanda da min luhumin jinsin wahidi shi abin da ya samu ya haifu daga jinsin daga namun jinsin min hanyar na kitse wa ne to tamkar hukuncin namun ne wa albanu zalika sinfi wa mu wa da wa sinfi sannan nonon wannan dangin wannan nau'in dabbobin kamar masu kawo hudu to sun namun su eh, nonon su shi ma nau'i guda ne a jibunu da dakashin sa wa samanu da sa. duka mai guda ne ba a yi ko ka to kun ga ga al'ada ga al'ada mutane sun su ga naman nonon shanu ya yi na awaki yayin wani na da nonon awaki wani na da nonon wato shanu in mutane a ba a ba a saboda duk jinsi guda ne haka tsakanin kuma alkumi da nonon shanu kuma nonon alkumi haka tsada ya fi tsada in za a fi suwa da magunguna da ake yi to amma duk da haka ne in mutan yawa na zaɓe ba a jike ku amma in kuɗi za a sa a sa a saye to wanda ke sai suwa yarjejeniya ta tsakanin ne mai mai sai suwa wanda sun saye yarjejeniya haka za a man a ta'ama wanda ya sai abinci wato an ci abinci na ɗayan itace ko kwayoyin kayan noma da abin da ya kama da nan wani mutum ya sai shi bala ya ji ya yahu ba ya halatta ya sai ta shi kabla an yi sauke ya huka ya karfe wato sai ya karbo ya auna idza kana qira'uhu zalika ala wadan inda ya sau ba kan nauyi ya sau au nauyi kilo kilo ko abin da ya kama da wannan au koyin ko aka auna da mudda ko kuma wani ne wani abubuwa da ake auna da su au adadin ko aka yi tsawon adadi adadi wato kuma kamar abin da ya shahi ah, Sayan rogo ko doya ko makamantar yana yi a cikin ya a ce ƙarya ce to mutum da haka ne to in ka sau ba ka sai a sai ka karo ka tabbatar da abin nan da ka sayo haka yake sannan kai ku sai suwa bin khilafil jurafi wato sabanin abin da yake kari ne an haka ba ba ba ba auna an kai ba ba gida aka yi wannan kai ita tsaye kana iya sai zuwa kahin ta'awun ko kahin masu tafi wadda zalika kullu ta'amin au idani haka nan dukkan abinci ko kayan gyara abinci au sharabin ko abinci wato wanda a da yake amfani da su ma in ka sau ba ka sai zuwa sai ka tarbo in wanda aka auna aka auna wanda ake karga ana ta karga da kan so ka tabbatar da awo ya ke ta ko da biya ce illal ma a wahada sai ruwa kawai dan baya an ce ruwa ba riba wani bane babu babu riba cikin ruwa eh, su ruwa ana sayi sai suwa ba ta da an auna ba ko ma ba karbo ba kana yi ta sai wajen wani ina da wato ruwa leda ta gare ko jarka kaza ko kwalbata na tsaye ɗin ko na sai zuwa man shafa gare wa ma ya kulu min al'adau ya abin da ya kasance shi kuma nau'in abu tsarannai na magani ya yi tafi na magani wazzara'i wazzara'i da ya iraruwa allafi layi otar min hazai wanda ba a matan mai gare wala ya da kulu zalika فيما يعرض مما يفعل قول حمد su waɗannan sun magunguna ake da su garanni ne ko ya itace da ake magani ko kuma yadda kwayoyi ne ba makon mai gare su to su ba su shiga cikin abin ya haramta a sai su a a karɓo ba au ta ba zai da jinsin wani ne kuma bai shiga cikin abin ba a bibi ko tsakanin su ya ce bala ya da kulu zalika fima ya haru min sa'ani min sa'ani gamla gabbihi aw at-tafadul bil jins wajib fa yajuzu bai'u qabla tabyidat wa anna ya halaka an sayyidu ya an sayyidu kana a karbo at-tafadul bil jins wahid min kuma ana yin iko cikin jinsi guda a ciki da su masu yin magani sun san tsirandun da ake magani da su ba abinci ake noma su ba ana noma su ne dainin magunguna duk abin da haka nan su kaga bai za abinci bai zama hukunta abinci irin haɗarin da akwai cikin abinci babu shi cikin waɗannan tsirannai ya yi da ake magani wala ba asa bi da'in ta'amil qalbi babu laifi mutum ya sai abinci na rance qabla an yastawfi kamin da auna shi kamin ya karbo an gane ko wato wajen ciniki mutane sun yi haɗama irin haɗamar da ake samu da son kai da neman faruwa mutum ya zan sama ya zan alif ja ko ya zan yato ko kamar da wata wata suke ce wajen ciniki ana an yi samun wani amma wajen rance to galiban ba mutum bai ba ka rance zali ya ba ka buhu rance za ka mai su a mai ka san buhun gagaci mai lamba dari ne kuma mudu saba'in aka same misali kai ya baka ba ƙari za ka yi ba wajen cika mai ki cika ba to wani irin rashin mutunci na ba ga irin wannan mutane ba ba za su irin wannan domin rashin da ya wuce ka rage wajen biyan abin da an ka baka saboda haka in dai mutanen da wani abu musan na yanzu ba ba a ba mutum rance ya kyashin biyan an gama mutum can buhu aka ce ga can buhun shinkafa ha a yanka ko ha a kai kaka ana tsammanin wanda aka ba can buhun nan tunda dai ga buhun da aka shi ya ba da buhun nan da irin shinkafa nan da aka bashi kakka haka aka tsammani ko ba mu ba a wannan zamani namu in ta canza Wasan alhukumu ya zuru ma la illa hukunci yana tafiya ne tare da illatul hukumi in mutane sun canza to sai ya zan shi ma a bijjiran ce ba ka cewa wane ina da buhun shinkafa wajen wane na ranta mai buhu ya ce in tawo in karba ka sai buhun nan in sai su a maka ka sai ka saba gare shi irin ce na an ce ya halatta ai haka amma in ciniki ne ka sai buhu ga wani jama'a Allah yana da buhu mun yi ciniki buhu manoma ne mai lamba ɗari to na sai shi kai ka sai ka saye ka saye gare ni ka sai ya karɓa in ciniki na mai halatta amma irin ce ne an ce ya halatta saboda min ba a cika samun ina matsalar da ake samu wajen sayi ba gane amma in mutane sun canza hukuncin shari'a da ma yana tsaya ne bisa ga ilar da hukun saboda an fahimta akwai amana da gaskiya a wajen rance wadda ba a samun ta wajen filiki galiba don yi zan duk an gane kashi duk mu'amalar da haka da mutum yanzu da ta yake ya kware ka don haka ko kan ka ba shi fi sabilin lai tun ana waki ka ba shi buhu kace ga buhu nan ya an kai da ka ba shi to duk wannan taimakon da ka yi mai yana iya faruwa ka ba baka wato an falalo ko kuma yake cika ma buhunka to in ka kai mutane sun kai wannan yanayin ka ga hukuncin shari'a shi ma mai sauri ya na ka ba abin yake a halin yanzu yanzu a ba mutum yana can buɗe kiliya kuma ya samu shinkafa to to in daren cikin mutum dari ana samun mutum guda da ya haka to ba a hukunta manoma da wannan saboda yan nadi ne yan fara ta sun guda cikin ɗari

eh kamar da ku eh? gaba zuwa ko gaba suwa ai to tsaya ka jiya akwai masu ba suwa hanyar wani wato ne ranar da ya wuce akwai wani ba Allah wanda na farko dai ya amshi batin taki batin taki ya yi noma wajen dubu arba'in da biyar takin dubu arba'in da biyar ya tabi ya yi noma sannan can sai ya samu wani ya ce da ara mai guru guda in ya ɗaya shinkawa ki ba sai aka samu matsala Sun ya kai mai hayi har shekawa ta yi kusan na sun ya kai mai hayi ya ya kakkaɓe ta abin da ya samu buhu biyu da rabi to amma wannan da ya bashi buhu guda ya tsoci guda ya mai sa ya rike buhu guda da rabi shi ko wannan dubu arba'in da biyar ya koma ya jibi hanyar da zai bi cibiya yana da fili ya sami kasuwa don cibiya wannan bashi to kaga ai har yanzu akwai abin maza ba su kariya ai har mazan jiya ko yanzu ana samu kaga in wani na in wani na sai ce guguriyon ga ban iya ba kowa su kowa ban iya ba guguriyon kuma yana da mata yana da aure to na taba jin an ce shi kuma duk dai ga wakar shekara wani wani ya ba shi rancen eh, buhuwa kamar buhu goma sha sha biyar shi ne da ya samu buhuwa daidai waɗanga sha biyar sai ce to da Allah wani ga sha biyu ta rike sauran uku ka biyu wani zai ya kai uku ɗin nan gida ne a ɗan sarrafa su sai wannan mutum ne suke mai to ka rike sai ka cika sannan ka ka ba ba bani an fi sai shi ka rike sai ka cika da kun ga akwai matsala kun ga shi ma dai yi kokari yi ko eh, yi kokari don wanda aka bi dubu goma sha biyar ya samu sha biyar ya ce ga sha uku ya rage zango saura ya jibi hanyar da zai biya biyu nan kada gida ne a ji labari ya ta ya yi man ruwa ya yi noman rani amma ina labarin tsohon injini ne zai a gida da azin da da five da five five eh to Allah ya tsawo to a takaice dai ba da yanarce malam ya ce babu komi saboda ana hake gaskiya ta amma shi ciniki da mai sai da mai sai ko kowane son ya kai haya wani ko ah, wala ba a su bisar ka ba mu kai san ba wala ba a su bisar ka babu laifi a yi tarayya sharika a gama hannu wajen ciniki wattauniya da zikin ta wani ikala da ikala ta sa'amin makini wajen abinci wanda aka auna kamla kabla kabli kamin a kashe ma'ana kana iya ka sau ka cewa ne na sau buhu ka ta wani rabin kai rabi a ga kayi tarayya ne Tauniya kuma ka ce na sau na ji in kaka ka biya na kawo buhu amma buhun wannan da na na ban ma na san kana da bukata ka biya kaga duk wannan ba awa da karbuwa ba ana tsammanin dan niyyar taimaka mai kai ba wai kila ka ga ciniki ya bashe ka ba ko buhun bai da kyau kai kokarin ka zumbule ka ba ka kauce ma wannan ciniki a ana tsammanin kayan haka da gaske haka yi don ka ka taimaka mishi haka nan wani ya kala ana ya kala an san ya kala ko eh ya kala to ya kala tiratar da ciniki ne eh wato ana ya ta zonewa wato mutum ya yi ciniki yana son ya janye daga ciniki amma kuma tun da ya riga ya ce ya sai an mummai an kawo shaida ko an rubuta ko har ya biya kuɗi to gaban kai ne ga shari'a bai ta na haka rashin mutunci na ga shari'a ba mutunci ba ne mutum ya saye a ce an ban maka ce kai na gai haka an gane ko ko baka ba da kuɗi ba a shari'a tun da kace na saye an ka ce an ban maka to abin da ɗaya za ka yi ka nemi ya kala ya za ka yi ka ce wane ma'allawal kaga eh, babur ɗin garin sai gare ta ko gidan nan sai gare ta ko gidan nan to wata matsala ta gitta mini wadda ina tsananin bukata ga kudin da na biya wannan gidan na ko gidan na ko mashin ko abin ina son ka taimaka min ka janye min ciniki sai ce ba dai haka haka so bai ce yace suna yi maka shi ke nan na rabu lahiya ba wanda ta yi da zunubi mai saye shina iya nema a janye masa mai sai suwa yana iya misali ya sai da gida ne ko ya sai da gona ce ko ya sai da waje ne ko mota ce ko wani abu ya riga ya ce ya bari an ba shi kuɗi ko ba amma ba shi kuɗi ba amma an rubuta yarjejeniya ana jana a ba da kuɗi bai da damar cewa na janye amma yana iya tuwa ga wanda ya zai cewa ne lalurar sassa ko bukarar sassa ne sai da gidan nan ko motar nan ta canza ne yanzu ban da bukatar sai da wurin nan ina roƙon a janye min wannan ciniki in mai sa ma ko kuma ka riƙe kuɗinka in yace ya yi mai shi ya kala ya halatta kowa ya tashi da mutuncinsa har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ga yin haka cewa man aqala musliman bai'ahu aqala Allah eh asaratahu duk wanda yawa musulmi ya kala ga ciniki ne ya yi mai ciniki yadda ya mini janye mai ciniki ne ya mai shi ko Allah zai yaye mai tubatuban shi kurakuran shi da dukkan kun kuma musulunci yana son ya kala ko don wata hanya ta ta walwale matsala cikin ruwan su maimakon su kai ruwa na da ke yi na hasa a ita ato ban yadda ba na hasa na hasa cinikin yadda baka isa ba daga nan sai wurin alkali hmm? eh? Allah shi zai mai wani buɗi in ma sai so wannan abin za a yi sai Allah ya ƙara mai wani abu kun ji nan gasa ya ce mu jarrabu ne an jarraba duk wanda ya taimaka Allah zai taimaka ne saboda haka ya an neme ka ya kala kai wannan shi ake ce mai kala to amma ina son ku kara min hausa yanzu da hausa ya kamata a ce mai kala eh to walwala ya an tafi an walwala ke kan an buɗe ciki akwai buɗe ciniki daban don abinda an buɗe ciki ciniki a yi ciniki fasidin ciniki mutum da ɓatacce ne kamar yanzu a yi ciniki lokacin da ake kiran sallah an yi kiran sallah na juna sallar juma'a to an kace duk cinikin da an kai wannan lokacin a buɗe a walwale shi kaga wannan shari'a ta bata ta wani wani shi ko wanga gaban kan suna babu tilastawa gaban in ma mai saye na gaban kai ne in mai saye suna na gaban kan ne yace na yadda na je yanki to kafin dai mu tashi da wannan darasin a samu na wata hausa da za mu ba su ga wannan tsayayya standard hausa Hmm. Eh. hmm. Eh. an to da janga da ciniki duk bai guda ne in aka yi janga ta aiki ko an ka ba da hayan gida ko mota duk ciniki na in dai mai aiki da wanda aka aiki kowa ya ce ya yadda na yi maka za a eh, yi na yi ko mai mota aka ce mun ɗauke ka kaza ya ce suna yadda a gaje ko to da lebara da wanda aka aiki wanda zai tattara magana nan ya saba wa Allah haka nan da mai mota da fasinja sai an kai dinga ya ga kayan mu zaka dauka mu ko kuma ka ba mu tattara mota mu kai wuri kaza sai nawa za ku ba su muna ba da kaza ya ce suna ya yadda ko ku dan ƙara kaza ya zan kaza ce to mun ƙara da ba zai ce kai mai ya yi tsada don haka ban yadda ko na ta yi ban samun komi don haka ban zuwa to ya yi haka nan ga shari'a rashin mutunci ne ya yi abin da bai kamata haka nan wanda ya ba da haya gida ne da nawa za ka ba mu haya gidanka wata ko ga shekara sai ce ku ba da kaza suka ce a dai rage muna muna ba da kaza a yace to na rage mun kaza ko ba da kaza suka ba shi kuɗi ko kuma ba su ba shi kuɗi ba sun ka ce dai sun yadda za su ba su to shi bai halatta ya ce na wasa wakila sun je za su ba dubu ɗari sai wani ya ce a kai wannan gida na aka aka aka ba da haya ga shekara dubu ɗari ni zan kama wannan ga hausa ta dubu ɗari biyu sai ko aka kama mai sai ce to wacce ta tashi saboda ya samu ƙarin dubu ɗari ya aikata haramun

kaga ko naira guda ya kara ba musu hake ba to ya ci haram in mai aiki ce to ni ma dubu goma mun kai magana in kun ka ce dubu goma sai zan ba ku amma na ba ku ga Allah wannan wasu ma zai ce a ba su a bar su ga Allah in kuma ya tsayi ne yake to ni bakin abin da mun kai magana da su zan ba ku shi kenan. Za su wada da game da karewa eh su da mutane da yin jinga hmm. aiki sun kawo da aiki su aiki hmm. aiki da aiki da hmm. ka Ba gaban kai ba, eh. ni Allah ne. ko da kara aikin sun ba nemi ƙari ba kake kai na ko wahala na kai muku ki dubu a ni Allah ne eh eh in in a ijara akwai ijara akwai jubu babin ijara wato dinga in kawo mutum aiki yawa can mai su ga aiki to ni ya fara wani aiki ciki wanda bai yi ba to an ce ana iya kimanta aikin da ya a biya shi ka gane ku amma in tururi ne tururi lada ta an kasa ta kwayi kaza za mu maki kaza kwayi kaza ba jinga an kai ba tururi sai ka zo ka sa lada ga wani aiki kace kwayi min shi to zan ba ki kaza sai wani ya ji wannan daga ya ce ya fara aiki don ya fara aiki sai ya gama aka ba shi an ba da misali a cikin eh to dan yini ai shi ma ijara ce amma yanzu wanda an ga yi jinga da shi ya gina rijiya cewa duk wanda ya gina muna rijiya ya kai ga ruwa za mu ba shi dubu goma misali za mu ba shi dubu goma to kaga aikin bai cika sai an kai ga ruwa ko shi ne aka ce in wani sun ka zo sun ka fara sai suka kai ga wani biki suka ga ila sai an mutu na kiya sannan aka iya rage dutsen nan su ko ba su da nakiya suka ce aikin ga ba su iya to abinda ɗaya za a ce musu Allah ya kusa da gajiya eh sun hara ina ruwa suke eh? eh to su mai da abin sai su mai da ajimar ne eh Thank hmm? you.

sai su a mu gaba gaba za mu yi ko ne gaba ka yadda ka ba mu dubu goma gare ki sai ce na duk gaba yana ba mu dubu goma ga wannan ijara ce ba jiru shi bane saboda haka inda zo ya gina ya gina suka gina gaba guda an ka auna sai a ba in kai inda ba su iya gina sai a bari an wani ya taho wanda ga iya shi kuma a yi da shi gaba ko wani ya gina a jari na'am eh to shi na an ka ce in bai kai ga ba sai ya mai da wannan adibar dama aro an gaba ce. aro na an ka ba ya kashi kanin ya gama aiki eh yin ce bai ba zuwa so ana iya yaye mai da ka ya dai wahala na yaye amma dai ba don aiki ne ba hmm. aiki ne ma sai a ce to ya rufe ya rufe ya na to in dabbobin mutane sun kama da ko yara sun ka halaka a ce daɗi na Eh? Eh. a shi idara ka ji wani ya bayanin ta gaba-gaba ake eh cewa za a yi bohol mm, ko wani bohol a yi kai yi ta kai ga ruwa za a ba da dubu da biyar ko dubu da biyar ga ga jubuli na lada ta hanka ba ta na haka in mai motsa gina rijiya ko hal in bai cimma ruwa ba kaga ta wurin na ne za a yi aiki gaba an gane ku na eh Thank you. zan ya fi aiki da kuma ko zuwa da ko ƙarin aiki da ko ko suka shirarwa da kake koya abin da jarin su ba to kaga tun da an yi jinga da su sun ce sun yarda bayan sun yi sashen aiki kamar rabi suka ce su dai ba su iya mu ɗayan biyu ko dai a kima ga gudan aikin da sun kai a ta a ba su in ana iya daidaita da su in ko ba a daidaita da su sai a kirawo wasu masana aikin sai a ce yanzu aikin gada an ka yi ya yi rabi ko ɗaya maka uku ko kuma a samu wasu a ce to a yi jinga da su su izuwa musu wannan aikin nasu in sun ka izuwa musu wannan aikin nasu sai abin da ya rage su na su kaga sun hawa jinga su saboda da an kai in kai jinga da mai aiki kacce na na yi ma jinga gonan nan ka tare ko ka nome ko ka yanke to shi wannan aikin kamar yi kirki kirki ne ka sai zuwa mai shi ka gane ko shi aiki kai ko ka ba shi jinga gaga in ya zo ya yi tsayi da ya ce bayan aikin nan to ba a cewa zuwa dai ta kai gaban za amma fa sai abin da ya biyo bayan gare shi don ba wanda zai ba wanda ya kaso za a biya ne ya san in wajen noma na wasu yanzu amma ya samu da yini yini sai ce to jingan nan dai aikin nan ba mu iya shi amma yini uku mun kai muna yi mu biyar a ba mu kuɗi yini yini ta ce ta ko da naira aka yi misali dubu biyar so dubu goma sha biyar kila dubu ashirin da hannu kuma aiki rabi na nan ya kaga ai mai jinga shi na zan yi aiki ya an na ya nome wuri ba ba yawon ba gona na an ka ba shi ba bale a ce ai ciki ne yayi ne kaza ciki don yi ne wani aiki yayi kada masu jinga su yaudari kansu kamar yadda ba a san shi ma mai aiki ya yaudari masu aiki kada mutum ya ci zuwan ma'aikata su ma su kuma kada ce su kwari wanda suka wa aiki ƙa'ida ce la barara wala ba cuta ba cutarwa na'am eh eh ana yadda a hausa tauliya a to dama akwai tauliya nan mun karanta shi ne ka ka so wani abu ka jisinta wani ga wannan da ka ce wani ka taho ka biya ga abin da sai ka biya kaga ya tsaya matsayin ka kenan ko sai ya tsaya matsayin ka kaga ba tare ba ta kai taho na zo mu raba ba a'a na zo kai ni wa cinikin nan ka biya ya ki sama tauliya a ya kara ga ko wa kullu aqdi bayn dukkan kullun ciniki aw ijaratin ko kullin jinga awon kira'in ko kullin kira'i haya kira'i ya ɗauki haya ko kuma gida ko dabbobi ko abubuwan hawa jirgin ruwa ma da mota duk kira'i na haka ana ba mai mota kira'i kira'i ya ke ba domin amfanin da za a yi hawan da za a yi shi za a yi ba ainihin dabbar tashi an ka saye ba in gida na ba gidan na aka ce an saye ba a amfanin da za a yi da gidan zaman da za a yi ko shago sai da gani za a yi cikin shago shi ne an ka sai to duk ire-iren waɗannan ko ciniki ko jijara ko kira'i ya hadari ya za akwai haɗari ya zama hausin ya ne ce akwai haɗari an sa abin kake ne ya haɗari ya haɗari da hausa akwai matsala ko eh. in dai akwai matsala ce a wagararin ko akwai ruwa cikin wannan jingar ko silikin ko da ko kiraki fi samanin ko ya zan haɗarin ko gararin ga kudin da za a biya abin da za a biya silikin shi ne adda matsala au masmunin ko kuma abin da za a biya wato kayan da an ka sai su a su da kadari ko dabbar da za a hawa ita an da kadari ko motar da za a hawa ita ce a wanda za a yi haya ita an da kadari au ajalin ko kuma kadarin ba ga dabba yake ba ba ga kayan so yake ba illa ya ka ajalin har da kadari ko bala ya duk wannan cinikin ko jirgin ko jira ina fara to kun ga daga cikin abin da adda garari kamar yanzu sai dabba tana da ciki to dabban nan sai a ce an sai ɗanɗanan da a cikin cikin wa ya sani ne abin da a cikin namiji ne ko mace guda ne ko biyu ne sannan za a haifai lahiya lau ko kuma ba za a yi lafiya lau ba da sai mutum ya yanki kaddara ya ce shi ya sai ba yi wannan cinikin bai halatta ba kai kaya ma an ce suna son karakuri ba a banye ba ko suna ɗaure cikin mota ba a banye ba to ka ai cinikin sa a banye sai an banye an sarki lori an gane ko saboda yana yiwa wanda aka tsammanin kayan sun cika mota a ke basu cika ba sai an sauke sai an aramo sai aramo kai duba yanzu anan dai kini ruwa a wurin zama ne ko to kini na cikin ruwa sai daɗa ko na gulbi ne wanda ba na mallakar mutum ko kuma wani wani wuri ne mutum ya shirya sai da a kiwon kibin to biye na cikin ruwa sai zo ka ce ka ga wanga ka sai shi sai to suna kallon kiyin cikin ruwa kaga in na gulbi na wani gane yake kiyi yana cikin gulbi kamar ga hannu ne yake ko oh, saboda wato masunci ne na hakika ba ka yana yi sai yanzu ya yin kiyin gada da kake gani ne ba akwai garayi akwai rufi ko wangana na na wanda aka cikin tafkin ka wanda kai na kiwon abinci ne an ga ce a sai shi yana yana wa an kanin sai sai ya zama ya canza ma wanda ake gani ne sun cikin ruwa amma ta ga irin yadda ake cewa giram giram nauyi nauyi za a sayi a hali yanzu ta ga wanda ya yi daidai ko kiwon kiwo sai ya yi sai a ce to ina son ya sai kifi giram ka zagare ka awo za a yi kilogram kaza haka wannan babu matsala ne dai an ka hisko a awo za a yi nauyi nauyi na za a kai su kaga wannan babu garari wani irin kasuwanci eh yana da yadda kananan da ya yi ke yana faruwa da tare da yake so yi ba shi ba da yawa a jami'in irin wannan magana zai so a magana a kawo ko da za kawo a wanda ya sa ne a kawo sai ya ban da ya yake da so yanzu a za a yi ba da wani abu da kamun ba da wani abu da a kawo a kawo yanzu

kofi guda ko kofi biyu ko kofi goma ko ɗari sai ya ce to kuma mai jattakar zanikar mai jattakar ko mai farar takarda ne to nawa nawa za a kai suwa mai kwafi ko nawa za a kai suwa mai kwafi sai ce to bari zan yi magana da kai sai ya bincika nawa aka sai zuwa sai ya ce to ina iya sai zuwa ma kwafi kwafi na sama da dani a kan kaza kuma ka ba ni kuɗi ni ku zan kawo ma littafan nan bayan kwana biyu ko kwana uku ko kuma gobe gobe ma zan kawo daga shari'a ya halatta wannan ya ke ce matsala ya halatta a haka kaga ko da jari akwai da an kara mai jari ko don misali wanda an ka ba kudin littafi hamsin ko ɗari zai yi miya ce ko kuma kila bai da jarin da zai tafi kudu da sauransa amma yanzu an saye gare a kan salami kuma an ba shi kuɗi kuma ga lokacin da zai kawo ya halatta amma

amma ka zara kamar to shi salam ka'ida sai an ba da kuɗin gaba ɗaya gaba ɗaya za a gunduma mai kuɗin shi kuma ajalin da an kasa sai ya kawo amma idan a bashi kamun kirki mai zan salawa sai dai yan rance zai baki. rance to ka bani ka bani wani abu ya rike rance sai kuma inda to wani to ya zai samu Mm. Yeah. yana bacci da su ya daɗe yana tallaba da su lallai ya kamata ne wanda ta haka sai ya bari ko kuma ya ce ka kudin ka yin sauma ka ka kudin ka yin sauma kuma in aika tashar mota zan biya kaza za a biya kaza za a kama shi ta wuce nan shi ko ba shi ne na gudun ya so bashi da shi sai ya ce to ka kawo kudin ka kaza ka zai da nan kuma ya ba da kudin kamo kawo ko kudin mota ga direba ga kawo saboda haka in ya yi eh, eh zai yi tsada amma an yi gaskiya da gaskiya da ba a tuta ma kowa amma Allah ya kare eh, eh. dole sai a gidan da a gidan da cewa ku ji abin nan da ra'ayi ku ya ci zaba ku ji ku fafa zaba ku ji a sai an yi ciniki sai ya san wanda za a kawo mai ko ne ko ce ba in bunuwa ne in tura ne ne in batul batul ne na tattara ne ne wanda ga wannan sana'a ana iya zuwa a to ina son kaza nawa nawa za ka kami sai ce to zan kawo maki akan kaza to yaushe za ka kawo ni ya ce lokaci kaza ko rana ka wani wuri za a kai ma ce wuri ka za a kai har da wuri sai an wani amma shi ko ya ba shi kuɗi ba kai kai yadda ba ake yadda ce ne ake ba eh, ne hmm? ai wannan tagirin bai da komi saboda kai kai yadda ka baki bisa ga ajali ka sai kaya gare babu su ga hannu ne amma dan kasuwa na mai wannan sana'a ka ba shi kuɗi akan ya kama kayan zuwa lokaci babu shi ko abin da ba daidai ba ya dai ya dawo ya ce ma na yi kayan nan sun tashi don haka ga kuɗin ka in eh, ya haka nan kuma ya yi haram yi daidai ba

Ah, shi ya gashi an yi oda ga kan wani zuwa wannan kasuwanci na na zamani yadda mutum zai zo misali wakon an dai ba su iya ba su iya buga buhu dubu kullum ko ila ɗari biyar suke yi sai mutum ya ce to ga kuɗin buhu dubu goma tirela kaza ya ce ya sai tirela kaza an gane ko ya ba da kuɗi za mu zo ga wannan kasuwanci sha Allah na hmm. hmm. to Hmm. to kasan kasuwancinmu na nama nan wajajen ga namu shina da 'yan matsala domin ne domin kirga na masu sai da nama su kai ba su da wani mizani wani ma'auni da yake sai da nama a kan shi 'yan matsala ce a ah, ne ka lokaci ce ba ni naman ɗari biyar ko ne a dubu sai eh, yanka tsokokin da ya gani ya kamata ya baka ya baka in ka gaya ma da ka ce a dai kyauta sarkin ha kure a dai kyauta kaga abin nan ya ɓata ya kusa mai rai amma yanzu da awo ake yi akwai sikeli da aka auna garin da ya kwatanta wanda zai sai da saniya ce ko a kora gona ba haka sai ya zo ya auna sai ce bai iya auna tun da dai duka sun ke ga kora gunga ya kai kilo kaza to bari in gani in na sai sai ko ne kilo kaza na samu ribar kaza to da haka yanzu ko wani biyar to sai kilo zan sai samai ko ne kilo zan samai kaza kaga wannan ya yi

ya auna nauyin tsokan nan ya auna nauyi hanjin nan ya auna nauyi zai ce to ko dukkan su ko ne inda sai sai kaza wannan da sai sai kaza wannan da sai sai kaza na hada kuɗin rago na ba kaza kaga yayi abu kusa ga tabbaci tunda awon nan da ya ne bai canza ko kasan nan da ya auna sun ka da nauyi kaza suna canzawa ba su canza naman jan naman shi ma ba su canza haka na hanyar ba su canza tun da ya riga ya tashi abin da a cikin na abin da ake son a fitar su da rurra suna yin haka da ya yi musu su ba to ka gani don yanzu barin zai duk wanda ya kware in ya tsoko tsoka yana yanka yana yanka yana ba ko da yake tara kuɗi wata rana sai ga amma sai an biyo su, bai hidda kudin kafan nan ba an biyo su, to kaga ya kamata ku yi shawara ku san yadda za ku abin nan sikeli bai da ko eh? yanzu irin wangana na wanda aka newa bai da tsada sannan wanga wanda aka haza a kanka. kaga shi ma ba wani abin da gaba eh eh, eh. Hmm. ka gani ko yana da yana da kyau ku kawo mana irin wannan tsari suna da tsari na cewa shirin guda ne da lafi ma za a yi biya ko samun karfe na kan karfe da ke narewa sun kuma da yake sai da kule shirin da za su kashe shi kuma na da yake sun yi shirin da shi kullum da zai na kuma da kan wanda ne ba wanda a to ai a ya a saurara yanzu can inda ka zamna ana sai da nama kilo kilo

a kasuwa gaba ɗaya farashi guda na ku don na san an ka ce eh, kasuwa duk farashin kilo guda na akwai mai mai akwai ramun ma a ce duk kilo guda na a gaga wanda ya zo an ka shi kilo ramun ma an kare an ka shi jola shi ko wanda an ka shi kilon mai mai mai mafi na eh, ba a gaskiya ba ba wannan ba daidai ba kamata a ce kowane gwargwadon daraja ce da kyawun shi gwargwadon Allah ya samu dace eh gaskiya ne to to yanzu dai za mu tsaya mun kare magana garari ko ba mu cikin garari to ya zan majahuli kuma ya zan bai bai wa majahuli kuma bai halatta amma yanzu kaga daga cikin da riga ce an tafi da ita an yi mata kwaɗo ga alhunu amma an nade an nade an nade sai a ce to ka sai haka nan ba a walwalewa garari ne in dai aka ce ba a walwalewa ka sai abin da ka gani to garari Eh. eh. to za mu kai gare shi abin da yake tambaya wato mutum na zai je yana son haƙi ko sai sai ya kai kuɗi dai karkara ya ce buhu ya ta so ko ne buhu dubu goma sai shi raba kuɗi kila yana aya raba kudin buhu shirin ko talatin ko buhu ɗari ga mutane za haka ya an ka tare gero an ka ɗebe sai a cika mai goma ne ko ne buhu akan dubu goma ya halatta ko bai halatta ba to akwai gararu sai mun sai mun haɗu ka Allah eh, sai mun zaki dawa eh. nan za mu tsaya ko

kayayyaki na a ciki an zo da su da turai ko a wannan galari na sai galari ciki domin amma akwai abin da ka tambaye ka an rubuta ga kwantenan nan kwaliki da quantity an rubuta da kaza a ciki tsara kaza a ciki kuma nau'in su kaza da kyawun su kaza da kaza da kaza to wannan garari ne duk irin wannan ciniki ba ya halatta kamar yanzu an ce lagos Legas ana zuwa akwai inda aka sai da kayan talabijin da rediyoyi gwanjo da sauran su ake notas ka sayi kawai ba ba a bada ɗaya yi ne